hukumomin jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya sun tabbatar da gano ɗalibai guda ashirin da wasu 'yan bindiga suka sace a makarantar kwana na mata na garin cibi kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno da musa inuwa kubo ne shaida a muryar amurka bayan wani ziyarar gani da idanu da ya kai garin cibok din kwamishinan ya mini bayani daidai ta wayar talho wanda ya ce a yanzu hakan suna ɗalibai da waɗannan 'yan bindiga suka sace guda ashirin da suka samu kubuta daga hannun 'yan bindigan amma ya ce ba zai iya gaskaka ko ta sanarwar da rundunar sojan najeriya su tarbatar a babban tarayya abuja ba ya ya ce mai yiwa sun samu nasarar kubutar da mafi yawan waɗannan ɗaliban ne ya ce a jiya ne darakta na jami'in sojan najeriya ya da sanarwar cewa sun kubutar da waɗannan ɗalibai mafi yawa tsora guda takwas ne kawai daga ciki da ba su samu kubuta ba don haka ni ban so mu samu saɓani akan wannan mai yiwa ko waɗannan ɗalibai suna su ban sani ba amma mu a iya mu waɗannan ɗalibai guda ashirin ne a yanzu haka suke wurinmu ya ce a yanzu hakan da nake magana da kai ni da sauran jama'a da iyayen yara da ma principal ɗin makarantar muna nan muna jiran lokacin da za a taimaka mana waɗannan ɗalibai da jami'an suka kubutar. Ya ce ban son matsayinmu ya sha banban da na gwamnatin tarayya. Abin da nake so sani duk da waɗannan eh. ne dama hannun ku suke. Eh. Eh, tun har aka fita guda ashirin ɗin nan kusan ashirin da aka ce an gano din nan. Su sun dawo hannun ku. sun dawo hannun guda ashirin. Kuma an mika su ga iyayensu. An mika su ga iyayensu. To kamar su waɗanda duk da su jami'an tsaro suna da nasu Eh, dama su faɗi eh. matsayinsu ko suna da nasu eh. ko sun an samu an kubuto da waɗannan yara amma kamar ina ganin an kubuto da su ya kamata ce an sanar da ku ko a hukumance ka san abin da ke faruwa mu ba mu da hurumi a ko mu tilasta musu abin da mu dai kawai fatan mu da addu'an mu mu gani cewa inda gaske ne ka gani da ba cikin tun da iyayen suna cikin halin damuwa ba zai dade ba ya kamata za a sako yaran nan a kawo mana su mu kuma mu sanar da iyayen cewa fa wannan abin da nan gashi a yaran nan an kawo kaga zulumi da suke ciki kaga su ma za su samu kwanciyar hankali su gaba ɗayan su nawa ne har yanzu hasashe a gaya maka ga ake daidai abin da ke da akwai babu daidai dai kamar wayanda ya kamata su dauki wannan wannan jarrabawa wanda wannan abin ya wanda eh, a ran da wannan abin ya faru su 129 ne Da kuma tuntubi ɗaya daga cikin iyayen yaran da ke cikin garin Chibok din game da wannan batu na ko an sami kubutar da mafi yawan waɗannan ɗalibai ko kuma akasin hakan wadda ɗaya daga cikin waɗannan iyayen ya min bayani kamar haka a'a wannan ba gaskiya ba fa ba gaskiya ne ko haka haka to ka san kuma ba yanzu wannan abun ba wanda ba wanda yake so ya ce shi ga sunansa ga menene yake tafiya haka amma gaskiyan abun yau din nan ma yanzu nan shi yanzu dai iyayen yaran da aka sace na cigaba da zira ido su ga yadda makomar 'ya'yan nasu za ta kasance ganin cewa ana cigaba da samun sabanin ra'ayi tsakanin sojan najeriya da kuma fi yawan iyayen yaran da suke cewa har yanzu ba su ga 'ya'yan nasu ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya